ɗaya daga cikin hanyoyin da masana kan tattalin arzikin ƙasa suka gano zai iya rage raɗaɗin fatara a shiyar arewa maso gabas shine ƙara yawan bankuna na al'umma don a cewar malam sanusi lamido sanusi gwamnan babban banki najeriya gwamnati a shirye take ta taimaka wa jihohin don ganin cewa sun ci gajiyan shirin tallafin bunƙasa ayyuka da ma samar da sabbi malam sanusi lamidu sanusi a wata kasida yayin taron haɓaka tattalin arzikin shiyar arewa maso gabas ya nuna takaicinsa kan adadin bankunan al'umma a jihohin shida to ta yaya bankin za ta taimaka wa jihohin wannan ta ce tambayar da na yi wa dan majin na kano jim kaɗan bayan ya gabatar da kasidansa taimakon da muka yi shine mun canza dokokin mun canza ka'idoji mun ba da izini gwamnati ta kafa banki kuma mun sanar da su yanzu su ka idan suka nema za mu ba su malam sanusi lamido sanusi gwamnan babban bankin najeriya bincike na nuni da cewa shiyar arewa maso gabas wanda ya kunshi jihohi shida na da bankunan al'umma 34 kacal ne cikin sama da 900 a kasar inda jihar yobe ke da bankin al'umma ɗaya kacal hakan ya sa na tambayi kwamishinan noma a jihar idi barda gubana kowanne mataki za su ɗauka? Mm, alhamdulillah ko wannan bayanan mu delegation na jihar yobe mun zanna don kwamishinan mun kai kusan takwas da muka zo nan mun kan mun zana mun tattauna ko mun ga muhimmancin wannan bankin kuma za mu ba shawara a mai girma gwamna kuma bi izinin ala zai karba kuma za mu tauce kowace sha bakwai karamar kuma an sun sa wannan bankin insha Allah rabi. malam idi barde gubna kwamishinan harkokin noma a jihar yobe sai dai a nashi alhaji tafi da isa mafindi jaddada muhimmancin cin gajiyan kafa bankunan al'umman ya yi wa gwamnatocin jihohin shida akwai kuɗi da aka fitar na yin bankin talakawa wanda yanzu taraba state government ta sami biliyon ɗaya ba abin da ya hada sauran state din su shirya su yi wannan kuma wannan banki bankin talakawa ne shi za je ya taimaka wa irin hikiman da nake gaya muku yanzu din nan alhaji isa mafindi yariman muri kenan bayanai dai na nuni da cewa tuni jihar kano ta ci gajiyan tallafin kudin na naira biliyan 200 sa'adatu muhammad fawu muryar amurka daga gombe a nigeria ɗauko magana a iska kake yi In babu laidar kashewa ko kai maganar a iska kake yi babu ma mai kula ka. Ko magana a iska kake yi babu ma mai kula ka. Jamu mu je da malam dan dule da malam ya umaki mai sa ai mamaki da mai sa ma